Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. الشيطان الرجيم بسم الله لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صلِّ على محمد يا رب صلي عليه وآله اللهم صلي على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله saurari assalamu alaikum barkan ku da haka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio H na wannan safiya kuma farko a wannan rana ta asabar da fatan an waye gari cikin koshin lafiya ga abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya daga nan zamu gabatar da sauran shirye da suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau bayan sa akwai shirin na musamman akan idan karamar sallah daga nan zamu kawo muku shirin nan na mulika iran zamu karkare da shirin afirka a yau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 Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato karfe 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 19 kilohertz 15,320. Sai kuma shirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato sha ɗaya da minti ashirin zuwa sha ɗaya da hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohas dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin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 za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. Tuma da in zo lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya. To da farko ga muhimman kanin su. Kimanin kasashe goma sha hudu ne suka sanar da yau asabar a matsayin ranar idin karamar sallah. Gwamnatin Najeriya ta ce ba za ta iya kwaso 'yan kasarta da suka makale a kasar Sudan ba. a bangaren wasannin gasar Serie A a kasar Italiya kuwa an mayarwa Juventus da makinta goma sha biyar da aka zaftare. to yanzu kuma ga labaran da ke da ke gwamnatin najeriya ta ce ba za a iya kwaso ɗaliban najeriya waɗanda suke karatu a ƙasar sudan a halin yanzu ba gwamnatin najeriya ta bayyana hakan ne a yanda ɗaliban najeriya da suke karatu a ƙasar sudan suke ta roƙon gwamnatin ta dawo da su gida bayan ƙazamin faɗan da ya barke a ƙasar ta sudan kimanin mako biyu kenan da ana gubsa faɗa a ƙasar ta sudan a tsakanin ɓangarorin biyu da suke rikici da juna rikicin ɓangarorin biyu dai ya yi sanadiyar mutuwar ɗaruruwan mutane da kuma jikatar wasu dubbai yadda bangaren ƙasa da ƙasa suke ci gaba da kiraye-kiraye na kawo ƙarshen yakin wasu rahotanni sun bayyana cewa dukkanin bangaren biyu dai sun amince su tsagaita wuta albarkacin idan karamar sallah kasashe goma sha hudu na duniya sun sanar da yau asabar a matsayin ranar gudanar da bukukuwan karamar sallah na wannan shekara hukumomin ƙasashen da suka sanar da yau asabar a matsayin ranar karamar sallah sun sanar da hakan ne saboda rashin ganin watan shawwal a ranar alhamis din ta gabata kasashen dai sun hada da iran libya pakistan oman japan malaysia indonesia brunei thailand singapore australia da kuma philippines a wannan karan dai aksarin kasashen musulmi ciki har da nigeria da kuma saudiya sun gudanar da bukukuwan karamar sallah ne a ranar jiya juma'a 21 ga watan afrilu na shekara ta 2023 da muke ciki bayan da a ranar alhamis din ta gabata 29 ga watan ramadan aka tabbatar da ganin jinjirin wata na shawwal a waɗannan ƙasashe to jama'a masu harkar a sha'afa labaran suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran shugaban ƙasar iran ibrahim ra'isi ya aike da saƙon taya murnar idin ƙaramar sallah ga shugabannin ƙasashen musulmi da kuma al'ummomin musulmi na duniya shugaban ƙasar ta iran ibrahim ra'isi a cikin sakon nasa dai ya taya al'ummar musulmi da kuma takwarorinsa na ƙasashen musulmi murnar wannan idi mai albarka inda bai na cewa zagayowar wannan idi mai albarka lamari ne mai girma ga al'ummar musulmi sannan kuma ya fatan cewa albarkar wannan idi da kuma riko da addinin musulunci da kuma kokarin haɗin gwiwa tsakanin ƙasashen musulmi hakan zai taimaka wajen samun zaman lafiya da fahimtar juna a tsakanin dukkanin al'ummar musulmi. da ma al'ummomin duniya da suke rayuwa tare shugaban kasar iran din ya yi fatan alheri da ci gaba ga dukkanin al'ummomin musulmi na duniya to bangaren wasanni kuwa an da maki goma sha biyar da aka wa kungiyar kwallon kafa ta juventus a gasar serie ta kasar italiya banda wata kutun sauraron kararrakin wasanni a kasar italiya ta umarni da a sake bibiyar laifin da ake zargin kungiyar juventus da aikatawa a watan janairun shekara ta 2023 da muke ciki ne da aka hukunta juventus banda aka sami kungiyar da laifin bayar da bayanan karya dangane da ayyukan kungiyar ta jama'a masaurare karshen labaran duniyar kenan to banda ka saurari labaran duniya kuma sai sauran shirin da zan fara da shirin na duniyar mu a yau Duniyarmu a yau. Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na duniyarmu a yau. Shiri wanda yake kawo muku labari ko labarai masu muhimmanci a wannan makon wa'anda suka shafi siyasa, tattalin arziki, zamantakewa da kuma sauransu. inda muke masu ƙarin bayani sannan mu jira in masana dangane da su gwargwadon lokacin da muke da shi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. madalla masu sauraro shirinmu na yau zai magana ne dangane da ziyara aiki da wata tawagar kungiyar hamas ta kasar falasino da aka mamaye ta kai kasar saudiya a makon da ya gabata da kuma manufofin ziyarar wata tawaga ta kungiyar hamas mai gwagwarmaya da hanci kasar isra'ila dauke da makami karkashin jagorancin shugaban kungiyar a bangaren siyasar kasa da kasa ismaila haniya ta isa kasar saudiya a ranar litinin da ta gabata ziyara irinta na farko tun shekara ta 2015 da farko dai tawagar za ta yi aikin ibada ta umra sannan ta ci gaba da ganawa da jami'an gwamnatin ƙasar saudiya har zuwa ƙarshen ziyaran a ranar alhamis duk da cewa a zahiri ziyara ta umra ce amma kuma ganin yadda jami'an gwamnatin ƙasar saudiya ce suka tarbi tawagar za mu fahimci cewa ziyara tana da manufofi na siyasa da watakila wasu manufofi daban wannan dai ita ce ziyara ta farko bayan shekaru kimanin takwas da katse alaƙa tsakanin ƙungiyar da kuma gwamnatin ƙasar saudiya sannan ziyara ta zo ne bayan da aka kyautata dangantaka tsakanin jamhuriyar musulunci ta iran da kuma ƙasar saudiya da idan za a tuna babbar matsalar da ta jawo katsewar dangantaka tsakanin ƙungiyar hamas da kuma gwamnatin kasar saudiya ita ce alaƙar da ƙungiyar take da shida da ƙasar iran idan mun koma tarihi za mu ga cewa dangantaka ta farko tsakanin ƙungiyar hamas mai gwagwarmayar kwatar 'yancin falastinu da aka mamaye da makamai ta farko ta kasance ne a shekara ta 1988 a lokacin da shugaban ma'aikatar tsaron ƙasa ta lokacin ta ƙasar saudiya yarima turki alfaisal ya haɗu da shugaban bangaren siyasa na ƙungiyar ta hamas musa abu marzuk a birnin jidda daga lokacin ne dai dangantaka tsakanin ƙungiyar da kuma ƙasar saudiya ta ci gaba da yin karfi har zuwa lokacin da gwamnatin ƙasar saudiya ta amincewa ƙungiyar ta buɗe ofishinta a ƙasar ta saudiya don ya kasance tana da kafar sadarwa da ƙungiyar don lokacin da ta so a hukumance daga baya dai dangantaka tsakanin ƙungiyar da gwamnatin saudiya ta yi tsami har ya kai ga gwamnatin ƙasar ta saudiya ta kama wakilin ƙungiyar ta hamas a saudiya injiniya muhammad al-khudur da kuma wasu mutane 60 ta tsare tare da zarginsu su da tarawa ƙungiyar kuɗaɗe a ƙasar ta saudiya wannan halin ya ci gaba har zuwa sauye-sauyen da suke faruwa a baya-bayan nan wanda ya kai ga ƙasar china ta shiga tsakani ta kuma sasanta jihunan musulunci ta iran da ƙasar ta saudiya a cikin watan maris da ya gabata kafin ziyarar dai gwamnatin ƙasar ta saudiya ta saki injiniya hudur da wa'anda take tsare da su wanda ya zama kamar manoni na cewa tana son kyautata dangantaka tsakaninta da ƙungiyar ta yaya kuma za mu fahimci manufar ziyarar wannan babbar tawagar kungiyar ta hamas zuwa ƙasar saudiya cin kungiyar ce take son faɗaɗa dangantakanta da ƙasashen yankin ko kuma dai ita ƙasar saudiya ce take son kyautata zamantakewa da ƙungiyoyi da kuma ƙasashe daban-daban a yankin gabas ta tsakiya. amsa wannan tambayar masana harkokin siyasa a gabas ta tsakiya da dama sun bayyana cewa ziyarar da wannan tawagar ta kungiyar hamas ta kai kasar saudiya a makon da ya gabata ya nuna cewa ita kungiyar hamas tana son kyautata dangantakarta da kasashen yankin saboda matsayin da take da shi a kasar falastinu da aka mamaye har ila ita ma kasar saudiya tana son ganin ta rage ko kuma ta kawo ƙarshen matsalolinta da kasashen yankin wannan dai a fili yake idan mutum ya kalli yadda al'amura suke tafiya a yankin gabas ta tsakiya kama daga kokarin kawo ƙarshen yaƙi a yemen musayar fursunoni tsakanin gwamnatin ƙasar saudiya da kuma ƙasar yemen ziyarar ministan harkokin wajen ƙasar syria faisal mcdad zuwa birnin riyadh na ƙasar saudiya da kuma ziyarar minista harkokin waje na ƙasar saudiya zuwa birnin damascus a karon farko tun shekara ta 2011 da kuma ganawarsa da shugaban bashar al-assad na ƙasar ta syria har ila da kuma ƙoƙarin mai da ƙasar ta syria cikin ƙungiyar ƙasashen larabawa wanda mai yiwuwa zai ba wa shugaba bashar al-assad damar zuwa taron kungiyar na gaba wanda za a gudanar a ƙasar saudiya a ranar 19 ga watan mayu mai zuwa duk wa'annan suna nuna cewa gwamnatin ƙasar saudiya tana gabatar da sauye-sauye sauye a dangantakarta da kasashen yankin gaba daya farawa da kasar iran don haka ziyarar da shugabannin kungiyar hamas suka kai kasar saudiya a makon da ya gabata yana da matukar muhimmanci musamman ganin ta zo ne bayan sasantawar da ƙasar china ta yi tsakanin saudiya da kuma iran wace kowa san cewa ita ce a gaba-gaba a kowace ƙasa a yankin wajen goyon bayan ƙungiyar hamas ta falasinawa ƙungiyar hamas dai ta zama ƙungiyar falasinawa ce take da matsayinta a ƙasashen yankin don irin ƙarfin siyasa soje wanda ya bata damar kwace ikon yankin gaza daga hannun yahudawan sayoniya fiye da shekaru goma da suka gabata sannan a baya bayan nan ya bata karfin cilla makaman masu linzami ka haramci kasar isra'ila wanda ya tilasta mata yin sulhu da ita saboda kungiyar hamas ne wato duk da cewa ba ita kadai ba ce amma dai daga cikin kungiyoyin falasɗinawa wa'anda a halin yanzu hamci kasar isra'ila take yin lissafi so dubu kafin ta kai hari a yankin gaza ko kuma ta yi wani abu a yankin yamma da kogin jordan ko kuma dai birnin kudus saboda tana da karfin ramawa kan harbi kasar isra'ila da makamai masu linzami ta rikita al'amura a haramtaccen kasar mai yiwuwa wani abu da ya sa gwamnatin kasar saudiya ta gayyace shugabannin kungiyar hamas zuwa kasar ta saudiya sun hada da yadda rikici ya yi kamari a yankin yamma da kogin jordan a cikin watan ramadan ta yadda babu wanda bai damu da yadda al'amura suke tafiya a birnin kudus ba sanadiyar haka ne dai kasashe da kungiyoyi masu turjiya a yankin suka haɗa kai suka kuma mai maida al'amuransu bai ɗaya wato idan an taba ɗaya daga cikinsu ga baki ɗayansu za su mai da martani ne kan harfi isra'ila ba za su ƙale ƙungiya ko kuma ta ƙasa da ita harfi ƙasar isra'ila kaɗai ba don haka wannan alama ce ta nasara kan harfi isra'ila nan ba da daɗewa ba idan saudiya ta bari har wa'annan kasashe da kuma kungiyoyi suka sami nasara a kan harfiksar isra'ila to al'amura da dama za su kubuce mata a yankin don haka ne take son ta yi sauri ta dawo da hulɗa da kungiyar hamas don ganin ta dan maida ko da kaɗan ne daga cikin mutuncinta da ya zube a shekarun da suka gabata kowa san cewa gwamnatin haramtaccen ƙasar isra'ila ƙarƙashin benjamin netanyahu ba za ta je ko ina ba tare da wa'annan yahudawa masu tsauran ra'ayi da ta tara kusa da ita har ila yau a wani bangaren kuma gwamnatin kasar saudiya ta fara kokarin kyautata dangantakanta da kasashen yankin da kuma wasu kungiyoyi a yankin ne don ta gano cewa gwamnatin amurka ta yanzu bata damu da ita ba bata kuma damu da matsalolinta ba muna iya fahimtar haka ne daga yadda amurka ta kita kare ƙasar saudiya daga makamai masu linzami wa'anda mayakan ƙasar yemen suke cilla mata daga ƙasar ta yemen ba tare da ƙasar amurka ta tanka mata ba banda haka gwamnatin amurka mai ci ta ƙi ta cika alkawalin da ta yi wa ƙasar saudiya da dama kamar yadda amurka ta yi watsi da ita a lokacin da take rigima da makwabciyarta wato kasar qatar sannan ba ta da tabbacin cewa idan yaƙi ya barke tsakaninta da kasar iran amurka taimaka mata kamar yadda take so ba sai dai ma ta yi amfani da ita don cimma wasu manufofinta a kan ƙasar iran ba tare da ita ko sojojinta sun shiga cikin al'amarin ba a lokacin da gwamnatin ƙasar saudiya ta ga haka ne sai ta fara sauya siyasinta na kasashen waje musamman a kasashen yankin gabas ta tsakiya har ila yau ziyarar da shugabannin kungiyar hamas suka kai kasar saudiya zai ba wa ita saudiyan damar ba da gudumawarta wajen kyautata al'amuran falasinawa sannan ya ba ta damar faɗa aji a duk wani al'amari da ya shafi falasinawa a nan gaba mai yiwuwa wannan ziyarar har ila yau ta zama mabuɗi ne na sake ta da al'amuran falasɗinawa anda saudiya ta jagoranta a baya kamar shirin haɗa kan ƙungiyoyin falasɗinawa wa'anda suka haɗa da yarjejeniyar makka a shekara ta 2007 mai yiwuwa idan an sake ta da wa'annan batutuwa ƙasar saudiya za ta sake dawowa kan matsayinta na kokarin warware matsalolin al'ummar falasɗinu. ƙarshe dai wasu masana da dama suna ganin gwamnatin ƙasar saudiya za ta kammala dukkanin wa'annan shirye-shiryen kyautata al'amura da ƙasashe da kuma ƙungiyoyi masu muhimmanci a yankin ne kafin taron ƙungiyar ƙasashen larabawa mai zuwa wanda za a gudanar a ranar 19 ga watan mayu mai zuwa a ƙasar kuma ta saudiya inda batun al'amarin falastinu da kuma matsalolin da suke fuskanta zai kasance cikin ajandar taron ƙasashen larabawan sannan suna iya gayyatar wakilan kungiyar hamas zuwa taron a takaice dai da alamun ziyarar da shugabannin kungiyar hamas suka kai kasar saudiya zai kawo sauye-sauye da dama a cikin kasashen larabawa kuma sannan watakila za mu ga wasu sauye-sauye da dama wa'anda ba a yi tunaninsu ba a cikin wannan shirin masu sauraro a nan za mu dasa aya a cikin shirin na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kuma ga shiri na musamman akan idil fitr jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake haduwa da mu a daidai wannan lokacin da muke kawo muku da wannan shiri na musamman a dalilin bukukuwan karamar sallah kafin nan a madadin lahirin ma'aikatan sashen hausa na rediyo iran da ke isar da saƙon taya murna ga al'ummar musulmi allah ya kuma karbi ibadunmu ya maimaita mana baɗin baɗaɗa. اللهم صل وسلم على سيد الكونين kamar yadda muka yi muku alkawari a wannan lokacin mun ware filin ne domin baku damar isar da sakonninku na gaishe-gaishen karamar sallah. A don haka malami na farko sai ka fara bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. Salamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu. Radio Maryam Sin Tinero suna na nafi baban Nafisa dan wanda zungu duma tisa rejiyar Jamaradi Jamhuriyar Nijar. Eh to ga dama nake aika barka da sallah ta ga duka yan uwa da amna arziki musamman abokina eh, Hamus Beron da kai zan da bana na fada kwandalar soyayya dan garin Gazo wanda ke can birnin eh, Wurgila. alheran Allah kama idina Kadur Lamdi kan Koso dan kan Koso mazaunin kasar Libya masarautar Libya. Eh, akwai Burgade Abdi Isa Allah kama murgai Abdi wato brigadier abdu hissa allah ubangiji ya ji kanshi da rama kuma alheran allah kai mai yanzu ci duka akwai eh, ana rome tarko nan kasuwa gaya akwai musa boss gaya akwai eh, laka baka kaba direba na makata da mutanen eh, bana akwai abdullahi tayar da ke karshe plateau eh dun gaisuwa da fata akwai zuwa ga mai ke yashi alheran allah kai mai iliyasu da wani fada ra'ayin zuci akwai mamman shafi wanda san da tupac mai wacce zautan gari ya ko mai asiri ba da raka sanushi eh munji muhammad wanda aka san da munji direba zuwa mai adaidaita da ke can bakin likita duci akwai letoro duka su fata alkari zuwa ga akwai alkasun ba da ke can adres akwai alkasun duka su a can garin adres akwai isu asade da ke nan gurbi ya kuke nan garin adres akwai musa bas nan garin adres eh, musa bajo a nan garin adres don gaisuwa da fatan alkhairi zuwa ga baba iliya mai karti shayi garkin daura nigeria daga naku na fi na fisa dan wala zan zan burin tare abuja assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu da farko sunana zara dini filasuri rijiyar lemo mazaunin a kasar Ghana muryar jamhuriyar musulunci ta Iran da farko ina mika sakon barka da sallah na ga dukkanin ma'aikatan ku da masu sauraron wannan tasha mai albarka ina gaishe da shugaba Baba Alkasin Agadas da kuma Imrana Madaha Bakku da Ali Sarkin Yaƙi Nima da Atiku Ɗanyar Babar barbarejo da Muhammadu Shehu Mararaba Kunini da Tukurfi MC Rimawa da Garba Mai Kaɗi Kasuwar Sabon Zango da Malam Yahaya da ke kasuwar sabon zango da sha'aibu da tusu da ke kasuwar sabon zango da dukkanin yan kungiya abokan juna da ke rijiyar lemo lahin bauri ina wa kowa da kowa da dukkanin al'umma musulmin duniya barka da sallah ubangiji allah maimaita mana allah ya karbi ba Assalamu alaikum wa rahmatullah mai magana ya kuba mai aski ba da raka a jihar da magaram. Ina so ku bani dama domin na mika sakon barka da sallah zuwa ga yan wada mun arziki. Da farko ina gaida jagoran shirin Hassan Barka da daukacin ma'aikatan gabaki da sauran yan jaridu na jihar da magaram da ma na duniya baki daya. Ina musu barka da sallah ina gaida sanusu Barattai da tasirin Gwatudu Rabe mai aski Baba Lefere Letoro mai sansu da Dagman to da Hussein Star Gawon Kwalliya da Kabiru Sule Usman da Nafi Baban Nafisa da da ustani da'u alaska tsazumburin da isu madatai da yaro biniya garin malam da siri tahir da alkasimu da bani ya kuba washe da isiya ilyas yakubu digawa da zifi ibrahim garmaran shagari gwani allah ali gabadan adda mai kwamfuta da ali ali sarkin yaƙi nimawa da daukacin masu sauraron rediyo da kungiya ta kwamitin amintattu na ta afirka baki daya duka yana gaida su ga baki daya Thank you. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu tare muryar musulunci suna na shugaba Iliya ne kanti da shayi garkin daura tare Nijeriya. Eh, Sakona na barka da sallah da fatan za mu sallah lafiya ko mu sallah lafiya alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah Allah karbi ibadunmu Allah ubangi ka sa mun yi a daidai da damar haka kuma zan ga da yan uwa da amannan arziki in musu barka da sallah. Da farko dai Hassan barka da kai da jama'a gidan rediyon nan mai albarka tsakanin ina muku alkhairi ina gada su madatte da sanusi madatte da zakar ya usafe da kwafi mai ritaya ne a nan da magaran ina gaida salamu cica mai gyaran motuna wanda yake a waje da magaran ina gaida musa kanina mai shayi da wace a nan a waje da magaran ina gaida alhaji gajere mai gyaran firigo ne a nan a waje da magaran ina gaida toro wanda yake nan da magaran ina gada miji soja mai adaidaita ne wanda yake nan da magaran akwai zanaji alifin tifa wanda yake midik akwai baban dimamman wanda yake bandi akwai mayanan bandi ba zan manta da mai martaba sarkin bandi kuma ba zan manta da alhaji umar faruk umar sarkin daura ba zan manta da shi ba allah ya kara martaba yadda muka ga wannan lokaci allah wani ka nuna mana na gaba cikin koshin lafiya allah sa kuma yi ibada a daidai allah taimake mu allah ka nuna mana na baɗin daraja. salamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatu biyu wajen samun ya zama da musulunci ta iran kai tsaye kuna tare da mun sanar da can wajen wanda ake kira da kujiman eurogang ɗaya daga ba na masu kira da sauraron radio na afirka to gudun sakon barkan da sallah za mu yi shi ne da farko muna gaida ina gaida dukkanin ma'aikatan da biyu ci hausa mu jamhuriyar musulunci kamar su asan barka su mustapha adam su salihu da dai su awal kunya ina gaida shugaba na masu kira da sauraron radio na afirka alkasim baba ina gaida alkasim agadas akwai abubakar hajjat da ke agadas akwai sile kabiru da ke nan taransa mai watsa labarai na kungiyar masu kira da sauraron radio ina gaida yan fada mu na erogan baki ɗaya Jos ina gaida 'yan eh, karkarar mu ta waza ina gaida kowa da kowa ina gaida kuma mai aski sanin su ta su ruwa tudu a ɗahar zakin soyayya Nazifi Ibrahim rigar malam shagari babu tsoho mai albarka ina gaida ya lefe ya gambo. Sashen Hausa na gidan Radio Iran da sunana Sanusi Maɗatai daga nan jihar da magaran bashin jamhuriyar Nijar kuma a yau na shigo filin ne domin isar da saƙon taya barka da sallah zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki. ciki da farko akwai isuhu makeri madattai usaini star gawan kwalliya sai yakuba mai aski ba da raka barka da sallah zuwa ga tasu ango tudu da magaram sai musa malam indu kazawai akwai mamman sani dauda wazza akwai uda mamadu kuri sai kabiru sula usman tare da hassan ilaji umar a birnin da magaram ba kuma azamanta da miji soja mai adaidaita tare da abdurrahman wanda aka yi sani da abdul kibiya ba sannan ina mika sakon barka da sallah zuwa ga muhammadu usman gwari bugaje. gaje eh, barka da sallah zuwa ga mamman bunya yakuba awashe akwai haruna ibrahim mai anguwa bingirawa sai kuma ina mika sakon barka da sallah zuwa ga ibrahim shushana wanda yake garin kasagi akwai alkasim baba lima agadas akwai siti tela agadas sai kuma eh, alkasim a can agadas din akwai banzema agadas sannan kuma barka da sallah zuwa ga ilyas yakubu digawa akwai haɗabu mai kwamfuta mai yama sai kuma shugaba iliya mai kanti da shahi a garkin daura ina fatan sun ji kuma suna gudanar da bukukuwan sallah cikin koshi lafiya da fatan allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi ibadunmu ina fatan za ku tashi tashi lahiya Hausa ni ne su Madatai da Magaram Niger. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu gidan rediyon jamhuriyar musulunci na Iran da farko mai magana ne Filasu Rijiyar Lemo ina mika saƙon barka da sallata zuwa ga farko mahaifina malam kabir suleiman rawayau da kuma mahaifiyata da kuma yan uwa da abokan arziki kamar haka ina gaishe da atiku a yarbawa jo imrana madaha bakku ali sarkin yaƙi nima tukur pmc rimawa abba abdulhamid ɗan da kuma garba mai matan kaɗi kasuwar sabon zango mudassir muhammad tafa sani muhammad shindo unguwa karofin malaki baban babangida buba fajewa ta kai da kuma cirewa mai turare dumjiya nijar da suleiman modu suleiman tamsuwa nijar da kuma adam muhammad gitte da ke kasar chadi da dukkanin kuma 'yan kungiyar abokan juna da ke rijiyar lemo layin bauri mai magana za da dini plus rijiyar lemo sunana abdurrahman wanda aka yi sani da abdo kibiya daya daga cikin mamba na kungiyar masu sauraron rediyo na kasashen afirka baki daya na kira ku daga unguwar Karmari ta birnin da magaram a jamhuriyar Nijar ina so a bani dama zan ka sakon barka da sallah zuwa ga yan uwa da abokan arziki na farko ina gaida Alkasim Baba Liman shugaba ne na kwamitin amintattu ina gaida abokina Alkasim da ke a Garas ina gaida Mamman Buniya kuba Awashi Usaini Sitar Kaso Kwalliya ina gaida Musha'al Mamman Karimu ina gaida abokina Sabu Sabiola akwai Yarbe Mai Kanti akwai Abdulaziz N 0 akwai Mushe shayabu a unguwar kadamari akwai malam hamza a unguwar kadamari akwai mamallawan shugaba ne na aji daidai nazari shi ma ina mishi barka da sallah ina da kowa da kowa al'umma musulmi ubangiji allah karbi ibadunmu mai magana abdurrahman wanda aka yi sani da abdoki biya ɗaya daga cikin mamba na masu kira da sauraron rediyo na afirka baki ɗaya salamu alaikum Tumar lakar dai a shafa cewa ana tare ne da Radio Hausa biyu hace daga nan birnin Tehran muke zuwa muku a cikin wannan shirin na musamman da muka ware muku domin isar da sakonninku na murnar karamar sallah. Malami na gaba sai ka ja mu Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Yau is Hausa na jamhuriyar musulunci na yanku fatan alkhairi. Kuna tare da Ibrahim Shushana wanda yake garin Kasagi jamhuriyar Nijar jihar muradi Za mu shiga mai gaishe gaishe na wannan lokacin da aka gabatar da shi na wannan murnar sallar. Da farko ina gaida Ibrahim wanda yake tasu unguwar tudu wanda yake da magara a jamhuriyar Nijar. Ina gaida Sanusi Madatte, Isu Madatte, ina gaida Alkasim Baba Ahad, ina gaida Alkasim da ke da magana ina gaida shugaba yan nunu mai dankalin turawa wanda yake najeriya akwai abdulmamuni wanda yake a najeriya akwai kallabuta wanda yake garin arlet akwai salele tambari wanda yake garin mai yara akwai hamza washewa wanda yake maradi jamhuriyar nijar awa idan na koma a ƙasa nigeria akwai malam malam mai zanen hula gwalolo akwai miji soja mai adaidaita wanda yake da magaran nijar yawa akwai duka 'yan zaɓi da nan na da magaran ina gaisar da su ina gaida kowa da kowa da fatan allah shi maimaita mana kuma allah ya mana gafara allah ya sa mana daga cikin da allah zai gafara cikin wannan kwanuka masu albarka assalamu alaikum radio biyoyi hausa ta hiran mai magana shi ta tayar daga nan agadis jamhuriyar nijar ina mika sakonnin barka da sallah zuwa ga 'yan uwa da amannan arziki musamman waɗanda suke eh, birni da ƙauyuka baki daya da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya. na farko ina gaida abokina yakubu mai aski madaraka. ina gaida isu madattai sanusu madattai ina gaida tasi wango turu a nan da magaran litoro mai sans ina gaida shi ina gaida alkasun babu lima a hada kenan birnin agadis ina gaida alkasun da ke nan birnin agadis firizi su na kula bar anzuci ina gaida shi maman shafiu ka mai wacce mamman shafiu ina gaida shi ina gaida yakuba biniya awashi ina gaida shi da dukkanin masu sauraron ku a daidai wannan lokacin radio biyu hausa tehran tashi lafiya. Assalamu alaikum gidan rediyon jamhuriyar musulunci na Iran. ina muku sallama da fatan alkhairi da fatan kun sha ruwa cikin amincin Allah da farko ina mai gabatar da kaina Abdulmumin Muhammad Waziri da ke nan a jihar Zamfara a tarayyar Najeriya kuma vice chairman na masu kirar sarawar Radio Africa baki daya ina so ku bani dama kamar yadda kuka saba domin nan bi ka sakon barka da sallah na da farko ina gaida Malam Hassan da kai da dukkan abokan aikin ku ina muku barka tara wannan rana ina gaida alkasun baba shugaban masu kira sauraron rediyo afirka baki ɗaya ina gaida sumisu maɗattai da iso maɗattai da kuma ina gaida baba tsoho mai albarka kuma ina gaishe ka ina gaida mamman sani shi ma ina gaishe ina gaida kai ina ma barka da wannan lokaci gaisuwa ta ta gaba za ta je zuwa ga nasifi ibrahim rogal malam shagari da ke a jihar sokoto ba zan manta da kai ba haɗafi mai kwamfuta mai yama ina da kai a birnin kebin najeriya fatan kai ma ka shawa cikin amincin ala ina gaida alakasun da ke a jihar a cikin kasar nijar kai ma gaishe kana maka barka da wannan lokaci Assalamu alaikum jira radio BH Hausa suna na tasiri unguwar tudu da magaram nijar To sakon gaisuwa na na barka da sallah zuwa ga rabin mai shayi unguwar akwai Yakubu mai aski ba da raka akwai Udu Mamadu a Jaskori. Sanusi madatai Isu madatai Mamman Sani Dauda Kabiru Sula Usman akwai husaini Star Gawon Kwalliya akwai hassan alhaji umar akwai dozman taksimoto akwai shugaba rabu mai aski akwai hamisu mai dan koka akwai siraji haruna wanda aka fi sani da letoro mai isansu ne akwai mamman bunya yakuba bashi a tawa sita tara agadas akwai alkasum agadas alkasum baba liman har akwai shugaba iliya mai shayi garkin daura akwai gwani lawan ali gamadan akwai zifi ibrahim rigar malam shagari haɗari mai kwamfuta mai yama akwai ibrahim lara gabta akwai kadora diga ga dan fulani warji daga karshe ina gaida ibrahim shushana wanda yake garin katsari jihar maradi na gode gidan radio ta hausa ku tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatu murya radio iran na musulun tv a hausa barkan ku da sallar azumi da fatan ai sallar azumi lafiya da farko suna na isiye mana jami kabu kabu na bakin kofar tashar da magaram daga na kasa nijar malam hassan barka muna ma barka da sallar azumi da fatan ai sallar lafiya to da farko ina gaida dukkan musulmin duniya to ubangiji allah amsa mana allah ka taimake mu gaba daya kuma ina gaida yan jihar da magaram fatan ai sallar lafiya ina gaida 'yan kungiyar haɗin kan matasan afirka ina gaida 'yan garko matasa ina gaida 'yan shugaba mai aski iraba mai aski shugaba masu kira da sauraro fatan ya yi suna lafiya ina gaida 'yan giyar radiyo na damagarin gaba ɗaya da kewanta dukkan fatan su yi sallah lafiya su amfani shigura rtn liberté alternative tenere orten da tv gaskiya da fatan su ma sun yi lafiya to masha Allah ni ne na kuma magana sai manaja mai kafu kafu na bakin kofar tashar da maganin daga na kasar Nijar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gidan rediyo Iran mai tarin albarka jamhuriyar musulunci barkamu da wannan lokaci da fatan muna cikin koshin lafiya mai magana Usman Sani Hautan almajirai karamar hukumar dakin tofa Kano State Najeriya. muna godiya sosai dama da kuka bamu na gaishe-gaishe ga yan uwa da amannan arziki to farko dai ina ga gaishe da wato abokina gwani lawan ali gamadan sannan ina gaishe da hamza shu'aibu aidi gamadan sannan ina gaishe da himsu mai caji ka hirma bakin titi sannan ina gaishe da yayana ayuba gaura sannan ina gaishe da dukkanin ma'aikatan wannan gida na rediyo voh Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gidan Radio Iran mai magana Hassan Joma daga kuma sabon gari da magaran Budu Nijar. Mataimakin da wasu labarai na kungiyar masu kira da sauraron radio ta Afirka na so ku bani dama da mika sakonnin barka da sallah ga yan uwa da amalan arziki da farko yana gaida ne gabatar da shirin malam asin barka yana gaida mamman sanyi ligiman yana gaida su madaddai su wasu madaddai yana gaida alkasun baba liman har yana gaida alkasun wanda ta hagaris yana gaida tsoho mai albarka yana gaida muhammadu tambari bari yana gaida abdulmumini muhammad yana gaida kabiru sula usman yana gaida gaida danjiman taksi mai ina gaida mugi soja mai yare da da toro mai isan ina gaida usaini alhaji umar gaida yahaya asan alhaji umar gaida musa asan alhaji umar ina gaida dukkan masu sauraron sashen hausa na radio iran na gode ku tashi lafiya mai magana haka alhaji umar daga ogun sabon gari da magaramin jamhuriyar nijar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh radio tehran jamhuriyar musulunci sunana muhammadu dan bare bari shugaba na fada mazajen daga nyamai indonesia idan ga shiga shi mun ga sawar fata alheri zuwa ga hassan barka akwai shugaba abokin tahiya akwai ilis akwai isu madate akwai yako mai aski bararaka akwai aboki na kai na sarkin aiki din na kasa akwai baban namu tsoho mai dubin albarka shi da iyalin shi dubin gaisuwa da fata alheri zuwa ga gwani lawan da akwai tsoho mai ran karhe wanda baka mutuwa sai lamba <laughs> a da mai kwamfuta mai yama local gammal domin gaisuwa da fata alheri zuwa ga nazibi ibrahim da kai kowa da kowa domin gaisuwa da fata alheri zuwa gare shi allah ya gwada muna ranar sallah muna cikin masu rai amma ta kuma allah ya samu cika da imani eh, assalamu alaikum pox muryar jamhuriyar musulunci ta iran mai magana lawali na banki mai nasara babulu buran gwabashi ina so yin yi amfani da wannan rana ta sallah azumi in yi shirye gaishe zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki da farko yana gaida abokina usman malili akwai abdulsamadu jikan zara akwai abokina dari mai kihi sarkin yan jagwal akwai ra'ibu dan ibro sarkin yan buredi akwai eh, abokina bashir dodo mai sai da salula akwai usaini akwai mutar na akwai babana abdulmumini wanda aka fi sani da gawi akwai rufa'i sikeri akwai mutar na akwai mutarai dan dogo mai nama akwai musa kallamu akwai lamini dan birnin kwatai akwai ra'ibu jaje akwai gali mamman ibrahim shabshab akwai abdulwahabu bunu akwai nasiru garin arewa akwai abdukata da daukacin al'ummar garin babulu baron gwabshi da fatan kowa yayi sallah lafiya allah maimaita mana allah sa kuma mu ga tabaɗin badada lafiya To masu sauraro da kuma hakan ne muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma wata fitowar idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ne Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa a ci gaba da bukukuwan karamar sallah cikin ƙoshin lafiya Allah ya karbi ibadunmu ya kuma maimaita mana. masu shirin na muleka iran muleka iran bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurari assalamu alaikum mu da warhaka da kuma saka saurara da mu a cikin shirin na muleka iran shiri ne wanda a cikin mai kawo muku bayanai game da tarihin muhimmin wurare masu da tarihi da ma wurare na addini da sauran abubuwa masu jan hankali da ke nan kasar Iran da kuma irin damammakin da ake da su ga masu sha'awar zuwa Iran domin yawon shakatawa ko neman ilimi ko kuma neman lafiya. Da fatan masu wari sukan ci tare da mu kuma za su ji daɗin shirin. Amma kafin nan, bari mu saurara abin da kai tanadi a bisa. to madalla yanzu mu shiga cikin kwarar shirin idan masu aure suna biye da mu a makon da ya gabata mun kawo muku bayani ne game da birnin isfahan da kuma yadda jaridar washington post sanya shi a cikin jerin wuraren yawon shakatawa da ya kamata a je domin kashe kwarwatar ido gudan ido kashe ido da kuma hutawa a duniya inda ta ware wasu kasashe ko kuma wasu birane daban-daban da ke kasashe daban-daban na duniya inda a ciki ta sanya birnin isfahan daga cikin jerin waɗannan garuruwa masu kyau da kuma ɗaukar hankali kana kuma mun ka muku wasu daga cikin muhimman wuraren yawon shakatawa masu jan hankali da suke nan birnin tabriz inda muka bayyana muku cewa shi birnin tabriz yana daga cikin yankin azerbaijan ne na ƙasar iran kuma nan ne cibiyar lardin azerbaijan ta gabas kuma nan ne cibiyar tana arziki na yankin azerbaijan din kuma cibiyar gudanar da mulki da sadarwa da kasuwanci da siyasa da sana'o'i da al'adu da harkokin soji na wannan yanki. Tabriz birni ne na gargajiya da ke da tsohon tarihi kuma tarihinsa yana komawa ne zuwa ga shekaru 1500 da suka gabata. Kuma akwai wuraren kallo masu ɗaukar hankali fiye da ɗari a faɗin jihar. Da fata masu ware sun amfana daga wannan bayanai da aka ji. yanzu ko bari mu garzaya da ku garin mahallati domin kashewar wata ido a muhimman wuraren yawon shakatawa da buɗe ido da ke wannan wuri. Birnin mahallaci yana daga cikin kyawawa kuma yankin da ake son zuwa kallo da ke cikin lardi na tsakiya a ƙasar Iran. Wannan kyakkyawan gari ya da koren yanayi da kuma iska da ruwa mai daɗi da yake ɓanta da shi da yake tarbar baƙi daga cikin gida da kuma ƙasashen waje. Wanda duk shekara suna yin tururuwa zuwa wannan guri domin kashe ido. na ganin ɗabi'a da kuma irin tarihin da garin yake ɓanta da shi don haka sai a biyo mu sannan a hankali domin ganin yadda wannan tafiya ta kasance a lardin tsakiya na ƙasar iran hakika za ku ji daɗin kallon wannan kyakkyawar aljanna da ke doron ƙasa a ƙasar iran da farko dai bari mu bayyana muku inda wannan birni yake birnin muhallati yana da nisan kilomita 262 da kudu maso yammacin birnin tehran kuma ana sanya shi daga cikin garuruwan da suke da ababen da ke ɗaukar ido a wannan lardi bisa la'akari da wurare masu muhimmanci da babu na biyunsu da yake ɓanta da shi ya sa kowane lokaci a shekara musamman a watan mayu yana hasaka ruhi da jikin ɗan adam wannan gari saboda idanuwar ruwa ɗabi'a da ke ɓangaren arewacin wannan ƙasar ya sa a ƙara fara ɗashi zuwa kudu maso gabashin lardin tsakiya Wataƙila mai saurare zai so ya san menene dalilin sanya wannan gari mai suna muhallati wannan suna to akwai dalilai masu yawa da aka kawo na sanya ma wannan gari suna muhallati na farko an ce saboda kasancewarsa cibiyar noman furanni a ƙasar iran kuma yana makwabtaka da wasu birane kamar kum daga ɓangaren arewaci sai kuma Isfahan da Gulfaigan daga ɓangaren kudu, sai kuma Arak da birnin Humain daga ɓangaren yamma, yayin da ƙarshen garin yana makwabtaka da garin Dalijan a ɓangaren gabas. Noman furanni masu kyau masu yawa a wannan yankin ya sa aka sanya masa suna da Holland ɗin Iran, saboda kuma idanun ruwa da kuma cibiyoyin ruwan ɗumi da yake da shi. Ya sa duk shekara yake karɓar bakuncin matafiya masu yawa da kuma marasa lafiya da suke zuwa ana yi musu magani da wannan ruwan ɗumin da yake da shi daga kowane ɓangaren ƙasar da ma wasu sassa daban na duniya. Adadin mutanen da ke rayuwa a wannan garin bisa ƙiddigar baya bayan da hukumar ƙiddiga ta ƙasa ta fitar a shekara ta 1995 hijira shamsiya ya nuna cewa sama da mutane 55,000 ne ke rayuwa a garin. Garin mahallati cibiyar fanni ne na ƙasar Iran da ke lardin tsakiya kamar yadda muka yi ishara a baya. Ɗaya daga cikin gari mafi kyau da jan hankali da ke lardin tsakiya. mafi yawancin al'ummar ƙasar iran suna ganin garin mahallati a matsayin holan ƙasar iran ne da ake samar da furanni masu yawa da launuka daban-daban masu ƙamshi a faɗin ƙasar kuma shine birnin farko wajen samar da furanni na ado a faɗin ƙasar bugu da ƙari lambuna da gonakin furanni da ke wannan gari kawai suna a matsayin wuri mai ɗaukar ido da jan hankali har ila yau wannan garin cike yake da abubuwa na ɗabi'a da gurabe na tarihi da gine-gine da za a rika tunawa da su a kowane lokaci. Takaitaccen tarihin garin birnin mahallati bisa da goyon tafan tarihi da suka rage na magabata ya nuna cewa garin mahallati tarihinsa yana komawa ne zuwa ga daular Hakamanish kuma ana kiransa da suna Varkan. A lokacin zamanin daular musulunci a wannan yankin ya ƙunshi wani ɓangare na lardin Jabal ne a zamanin dole salujikawa kuwa wannan yankin ya kasance da ƙashin kulawar iraki wasu na ganin cewa watakila wannan shine yasa babu wani daga cikin sunayen da aka sanya mishi a baya da yake cikin tarihi da aka ajiye aka dawwana a cikin littattafai Tuma saurare saboda karancin lokaci za mu tsaya a nan amma a shiri na gaba za ku ji mu dauke da ƙarin bayani game da muhimman wurare da ke ɗaukar hankali a wannan gari na mahallaci. Don haka ya zama wajibi ɗaga aya a nan sai a wata sadarwa za ku ji mu ɗauke da ci gaban shirin amma kafin nan a madadin wanda suka taimaka shirin ya kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma ku ci kan cewa tare da mu a shafi mu na gizo www.tv1.ng domin jin sauran shirye-shiryen da gabatar muku. Tos kuma sai shirin na karshe shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Thank you. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun yadda rikicin da ya kunno kai a Sudan ya tarwatsa dubban jama'a daga birnin Khartoum fadar mulkin kasar da ni Sunusunti zan jagoranci ragamar shirin shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. rahotanni suna bayyana cewa dubban mutane suna ci gaba da tserewa daga birnin khartoum fadar mulkin kasar sudan sakamakon lugudan wuta da jiragen saman yaƙi suke yi sannan ana ci gaba da samun musayar wutan bindiga na tsawon kwanaki biyar a jere tsakanin dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces da sojojin kasar kamar yadda rahotanni suka bayyana cewa idan mutum yana tafiya a kafa ko ababen hawa zai ga gawakin mutane akan hanyoyi awar watsi da manyan motoci masu silke suna sintiri a kan manyan hanyoyin birnin khartoum lamarin da ya wurga dubban al'ummar sudan cikin firgici sakamakon jin kararrakin lugudan harsasai da makami masu linzami a gumurzon da ake yi tsakanin dakarun kai daukin gaggawa karkashin jagorancin muhammad hamdan da ulu da aka fi sani da hamidati da sojojin kasar karkashin jagorancin general abdulfatah al-burhan kuma babban hafsan hafsoshin rundunar sojin sudan da ke jagorantar kasar tun bayan juyin mulki da sojoji suka yi ta hanyar hamɓarar da gwamnati rikon kwaliyar kasar ta haɗin gambiza tsakanin sojoji da fararen hula a ranar 25 ga watan oktoban shekara ta 2021 A ranar Asabar kungiyoyin ƙasa da ƙasa sun kirayi ɓangarorin biyu da suka sabu makamai wato General Abdul Fattah da Hamidati kan su ɗauki matakin ɗare kan teburin tattaunawa amma mutanen biyu suka ci gaba da gudanar da fafatawa a ƙoƙarin samun nasara sakamakon haka ƙwararru suke bayyana cewa ɓangarorin biyu sun toshe kunnuwarsu kan duwani batun dakatar da buɗe wuta duk da hatsarin da fararen hula suke fuskanta a yayin faɗan ana samun ɗan gajeren lokaci da ɓangarorin bangarorin biyu suke tsagaita buɗe wuta tsakanin su kuma galibi a lokacin da suke dura alsasai ne da kuma samun damar canza wuri inda iyalai sukan fito kan hanyoyi da nufin samun hanyar tserewa daga birnin na Khartoum a kowace rana tabbas ba zai yiwu a ci gaba da rayuwa a birnin hartun ba tun daga ranar asabar saboda rashin wutar lantarki da ruwan famfo sannan wutar lantarki da ruwan famfon suna zuwa ne kawai na wasu sa'o'i a wasu yankunan birnin baya ga harsasai da suke ratsa tagogi har ma da bango wani lokaci makamai masu linzami da ake harbawa suna shawagi a sararin samaniyar birnin inda su suke mai da gine-gine ko cibiyoyin gwamnati musamman asibitoci su zame bara baraguzai majiyar ma'aikatar lafiya a birnin hartum ta sanar da cewa fadan ya yi sanadiyar rufe asibitoci bakwai da ke birnin yayin da akasarin sauran asibitocin ba za su iya kula da majinyata ba ko dai saboda rashin isassun kayan aiki da magunguna saboda mayakan sun mamaye su ko kuma ma'aikatan lafiya ba za su iya kai musu ɗauki ba sakamakon musayar wuta a yankunan birnin batun kayayyakin abinci kuwa sun yi karanci a birnin na khartoum saboda tun kafin bullar rikicin kasar tana fama da hauhawan farashin kayayyakin abinci a wannan lokaci bisa al'ada kuma a halin yanzu babu wata motar dakon kaya da take shigowa cikin babban birnin kasar tun daga ranar asabar hakika kasar sudan da al'ummarta suka haura mutane miliyan 45 fiye da kashi uku cikin ɗari na fama da matsalar yunwa kuma ma'aikatan ba da agaji da na diflomasiyya sun bayyana cewa ba zai yiwu su ci gaba da gudanar da ayyukansu ba bayan kashe ma'aikatan hukumar abinci ta duniya guda uku a yankin Darfur da ke macin kasar yayin da Majalisar ɗinkin Duniya ta yi Allah wadai da matakin wawure kayayyakinta da rumbun ajiyarta hakanan a cikin wannan yanayi mai hadari jama'a suna rayuwa cikin fargaba da tsoron cewa za a iya kaiwa gidajensu ko iyalansu hari al'ummar Sudan ba za ta mance da irin faɗace-faɗace da hare-hare da kuma farmaki da sauran munanan laifukan cin zarafi da ta fuskanta ba har suka kai ga fitar da sammacin neman kama masu hannu a tafka laifukan yaƙi da cin zarafin bil'adama musamman aiwatar da kashe-kashen gilla da kuma kisan kiyashi da aka yi a yankin darfur a kashin jagorancin umar hassan albashir wanda sojoji suka hambarar da gwamnatinsa a shekara ta da 2019 rahotanni suna bayyana cewa dubban mata da ƙananan yara da suka yi tattaki a ranar laraba domin ficewa daga birnin hartum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 to don zamu karkari sai Allah kai mu can anjima da rana za a je mu dauke da wani shirin kafin lokacin mutum kwa da kwanakin ku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya